bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya ko mai dashinta masu kallon mu assalamu alaikum ga takaitattun labaran matashiya tv ne yau litinin 22 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina daidai kenan da ɗaya ga watan afrilun shekarar 2024 miladiya gwamnatin jihar kano ta kori wasu ma'aikatan lafiya a jihar tare da dakatar da guda uku bayan da aka kama su da gallazawa marasa lafiya wajen karɓar kuɗi masu yawa sakataren zartarwa a hukumar lafiya ta jihar Masar na gode ne ya amince da sallamar ma'aikatan da ke aiki a babban asibitin karamar hukumar kabo a jihar bayan ziyarar da suka kai Ƙungiyar Jama'atu Nasarar Islam ta buƙaci musulmi da su rubanya ayyukan alkhairi da ibada musamman a kwanakin goma ƙarshen watan Ramadan. Farfesa Khalid Abubakar Aliyu, sakatare a ƙungiyar shine sanar da haka madadin ƙungiyar yana mai cewar akwai buƙatar taimakawa marayu, talakawa da mabukata domin samun dacewa a watan Ramadan musamman a kwanakin goma ƙarshen sa. Rundunar 'yan sanda a jihar Rivers ta tabbatar da sace ɗaliban jami'ar jihar uku wanda ake zargi masu garkuwa da mutane sun yi mai magana da yawon 'yan sanda a jihar irene ibo ita ce ta tabbatar da haka a ranar lahadi ta ce an sace ɗaliban ne a ɗakin kwanansu da ke cikin makarantar a ranar alhamis 'yan sanda a jihar Legas sun kama wani a wato akinjol wahab mai shekaru 19 a duniya a kokarinsa na kwatar motar jami'an da bahin ranar lahadi an kama dan fashin ne a kokarinsa na kwatar motar jami'an da suke aiki cikin farin kaya bayan da suke aikin sintiri a yankin adinbi wato wajen da 'yan fashi suka addabi lamarin kamar yadda mai magana da yawon 'yan sandan ya tabbatar gwamnan jihar bayelsa doyi diri ya ce tallafin da gwamnatin ke rabawa don rage raɗaɗi ba shine mafita a halin da ake ciki ba gwamnan ya soki lamarin tare da bayyana cewar kamata ya yi a duba lamarin tattalin arziki sannan a samar da mafita domin warwarewa maimakon bayar da tallafi rundunar sojin najeriya sun tarwatsa sansanonin mayakan wato ipop a jihar imo hakan na kunshi a wata sanarwa da rundunar ta fitar ranar lahadi wanda ta samu nasarar gano makamai a maboyar tasu baki daya takaitattun labaran kenan a madadin kowa da kowa sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa mu sha ruwa lafiya